Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22, 16. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalot da kuma niyya. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu aure assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau asabar 19 ga watan maris na shekarar 2016 ladan ibrahim a yau ne daga nan birnin washington dc da da sahab imam aliyu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kafin mu tsunduma cikin shirin rigirgi sabu a bamu kanun labarai a rasha wani jirgin fasinja daga dubai ya yi hadari lokacin da ke kokarin sauka a kudancin kasar ya halaka illahirin waɗanda suke cikinsa mutum 62 turkiya wani dan kunar bakin wake ya kai har yau asabar ya kashe akalla mutum biyar bakwai daga cikin su waɗanda suka jikkata suna cikin wani mummunan yanayi Prime Minister kasar Belgium kuma ya kira kama babban wanda ake zargi kan harin da aka kai a birnin Paris bara a zaman muhimmin mataki wajen karfafa salon mulkin demokradiyya. To da kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa zaben da za a sake yi gobe yana nan daram. Ana son siza a yi zaɓe na gaskiya da gaskiya kuma kowa ya ga abin da aka yi. sai kuma irin alfanu da ke tattare da taron inganta tattalin arzikin ƙasar najeriya idan taron ana so ya tasiri to sai a kawo masanan tattalin arziki wanda yake ba abin da ya shafe su da to su abubuwan da muke dauke da su kenan kana muna dauke da shirin amsoshin tambayoyinku amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A Rasha wani jirgin fasinja daga Dubai ya yi hadari lokacin da yake kokarin sauka a birnin Rostom Don a kudancin kasar ya halaka dukkan mutane 62 da ke cikinsa. Jaman kasar suka ce jirgin kirar Boeing samfurin 737 yana kan hanyarsa ne daga Dubai. Akwai fasinja 55 da ma'aikatan jirgi bakwai a cikinsa. kwamitin masu bincike na rasha suka ce suna zaton kuskuren matuƙa da munin yanayi da kuma wani lahani daga jirgin suna iya zama daga cikin dalilai da suka haddasa wannan hatsari kamfanin jillancin labaran kasar da ake kira novosti ya buga rahoton cewa masu aikin ceto sun gano ɗaya daga cikin na'urorin ɗaukar magana na jirgin suna kuma kan neman na biyun bayanan da suke cikin waɗannan na'urori za su taimaka wajen ba da haske kan abin da ya auku jim kaɗan kamin aukuwar wannan haɗari shugaban rasha vladimir putin ya ce taimaka dangin waɗanda hadarin ya ritsa da su shine jigo kamar yadda aka ji daga bakin wani kakakin fadar kremlin na shugaban ƙasar ya faɗa kamfanin jigilar fasinja da ake kira fly dubai da kuma kamfanin boeing duk sun mika ta'aziyya ga iyalan waɗanda hadarin ya halaka kamfanin fly dubai ya ce fasinjojin sun hada da mata 33 maza 18 da yara hudu. a turkiya wani dan kunar bakin wake ya kai hari yawa saboda ya kashe akalla mutum biyar bakwai daga cikin waɗanda suka jikkata kuma hali da suke ciki yana da tsanani kamar yadda ma'aikatar kiwon lafiyar ƙasar ta yi bayani wani jami'i ya ce sha biyu daga cikin waɗanda suka jikkata yan wasu ƙasashen ƙetare ne fashewar ta hukune a wani titi da ake kira istiklal inda babban yanki ne na kasuwanci da ke tsakiyar birnin istanbul da galibi yake cike makil da mutane a ƙarshen mako nan da nan 'yan sanda suka killace wurin kuma motocin ɗaukar marasa lafiya da ƙwararru na neman shaidar abin da ya faru suka isa wurin ministan harkokin wajen iran muhammad javad zarif wadda yake ziyarar aiki a istanbul ya yi allah wadai da wannan hari daga nan ya mika ta'aziyya ga al'umma da kuma gwamnatin ƙasar hakanan shi ma ministan harkokin wajen faransa jean marc arlot da kakkausar lafazi ya yi allah wadai da harin wadda ya kira mummuna da ragagen mutane suka kai ya kara da cewa hukumomin faransa suna goyon bayan kasar turkiya tuni ma kasar take kan shirin ta kwana shirin ko ta kwana bayan hare-haren da aka kai a babban birnin kasar har sau hudu a bara na baya nan da aka yi shine na ranar sha uku ga watan nan da kungiyar 'yan tawayen kurdawa suka ɗauki alhakin kaiwa wadda ya halaka mutane 37 har da maharan su biyu Firaministan kasar Belgium Charles Michael ya kira kama babban wadda ake zargi kan harin da aka kai kan birnin fadar ranar uku ga watan Nuwamban bara a zaman muhimmin abu a yakin karfafa salon mulkin demokradiyya. Firaminista Michael da kuma shugaban Faransa François Hollande sun yi magana da manema labarai jiya juma'a a birnin brussels bayan da aka kama salah abdulsalam a yankin molambic na birnin brussels din shugaba olan yana birnin ne domin ya halarci wani taron shugabannin kungiyar tarayyar turai hukumomi suka ce abdulsalam ya ji rauni a kafa kuma ana masa jinya a asibiti ana sa ran hukumomin ƙasa za su ta sa zuwa faransa cikin kwanaki masu zuwa labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na murya amurka a nan washington dc a cuba wata kyartawa tawayen ƙasar mai suna miriam liva za ta faɗa shugaban amurka barack obama cewa tana gode masa saboda irin manufofinsa kan ƙasar wadda ta ce yake inganta rayuwar mutanen cuba da kuma yadda suke kallon sauran duniya liba wacce tana daga cikin waɗanda suka kafa wata ƙungiyar da ake kira mata cikin fararen tufafi a ƙasar wacce ƙungiya ce ta 'yan adawa watakil za ta samu biyan buƙatar ta na ganawa da shugaba obama domin ofishin jakadancin amurkan a cuba ya gayyace ta ta halarci wani abin da ta kira wato abin da ofishin ya kira muhimmin taro a ofishin da ke birnin habana takardar gayyatar bata ambaci sunan shugaba obama ba amma gayyatar ta zo ne a daidai lokacin da yake ziyara a kasar kuma za a yi zaman taron ne kamar yadda gayyatar ta nuna ranar talata da safe liba wacce 'yar jarida ce mai zaman kanta ta ga murya amurka cewa idan ganawar da shugaba obama ne za ta saurari ra'ayoyinsa sannan daga bisani ta bayyana nata a brazil wani alkalin kotun kolin kasar ya hana tsohon shugaban kasar luis inacio da silva karbar mukami a majalisar ministocin kasar mataki da zai karba idan ya karba zai bashi kariya daga fuskantar tuhumar cin hanci da rashawa alkali gilmar mendes wadda ya fidda hukuncin da ya yanke a daren jiya juma'a ya ce bai wa tsohon shugaban kasar mukami a majalisar ministoci zai kasance hawan kawara ga tsarin mulki a brazil ministocin kasar suna da kariya daga shari'a a gaban kananan kotunan kasar kan zargin aikata laifi amma ana iya gurfanar da su a gaban kotun koli shirin shugaban kasar dilma rousseff na nada tsohon shugaban kasa lula a majalisar ministocin kasar wadda ya janyo cece kuce da zai iya baiwa tsohon shugaban kasar kariya daga fuskantar tuhumar cin hanci da rashawa da kuma halatta kudaden haram masu bincike suna zargin hakan ya auku ne a ma'aikatar man wato man fetur na kasar Baran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu faro takon da kasar Nijar inda ake harama gudanar da zaben shugaban kasa zagaye na biyu gobe idan Allah ya kai mu. Ga Ibrahim Kalmasi Garba da halin da ake ciki. To kamar yadda aka sani gobe Lahadi 20 ga wata za a yi zagaye na biyu na zaben shugaban kasar jamhuriyar Nijar inda za a fafata tsakanin shugaban kasa Isuhu Muhammadu na jam'iyyar PNDS tarayya wanda ya zo na ɗaya a zagaye na ɗaya da ƙuri'u sama da kashi 48 cikin ɗari. da kuma madugun 'yan adawa Alhaji Hamu Ahmadu na Modern Lumana wanda shi kuma ya zo na biyu da kashi goma sha bakwai da ɗigo bakwai cikin ɗari na ƙuri'un wanda kuma a halin yanzu aka kai shi ƙasar Faransa jinya daga gidan yarin da aka ɗaure shi a jamhuriyar ta Nijar bisa wani zargin da ake ta cece kuce a kai. To tuni dai hukumomin da abin ya shafa kama daga na tsaro zuwa na zaɓe da ma ƙungiyoyi masu zaman kansu suka ɗau harma kamar yadda za a gani da zaran an shiga gari ko ma an je cibiyoyin waɗannan hukumomin to sai dai ko a shekaran jiya ɗin nan sai da gamayyar ƙungiyoyin adawa ta sake kiran 'ya'yanta cewa karfa su je wurin zaɓen a maimakon haka su yi zaman su a gidajensu su rinka addu'o'i kawai wanda hakan ya saɓa ma ra'ayin madugun 'yan adawar Hama Amadu wanda shi kuma ke son a yi zaben. Ɗazun nan mun garzaya hedkwatar hukumar zaɓe ta ƙasa Sini a takaice inda majoyi suka sake tabbatar mana cewa za a gudanar da zaɓen kamar yadda aka tsara a gobal hadi, Kuma an jima kaɗan ma hukumar ta Sini za ta kira taron manema labarai ta bayyana inda aka kwana game da shirin zaɓen na gobe. To tuni dai 'yan ƙasa suka yi ta bayyana ra'ayoyinsu kamar haka. Yawa sunana Haruna. Yawa to alhamdulillah ra'ayina fuskan wannan zagaye na biyu da a tabbatarwa 'yan Nijar ana son siza a yi zaɓe na gaskiya da gaskiya kuma kowa ya ga abin da aka yi. Salamu alaikum. Salisu Datsi. To ai mu ba yadda za mu iya gai saboda muna cikin wani hali yanzu tunda mai gidan mu bai da lafiya ai ba wani abu da za mu Ba za su tsaye zaɓe ba da suka ga sauran jam'iyoyi kawar mu saboda suna ta wani korafe-korafe da harko suna nuna cewa su ba za su ta zaɓe ba ba za su ta zaɓe ba da suka ga sauran jam'iyoyi kawar mu mpn kishin ƙasa mun zo mun kawo haɗin gwiwa mun ma muhammadu yusuf zaki alliance goyon baya ɗari bisa ɗari kuma son 'yan siyasa su taimaka ma talaka kuma su taimaka ma matasa su gyara mana garin dosu wacce matsala ta fi damun matasa a dosu eh, to gaskiya dai matasan dosu dai babu aikin yi yanzu wallahi da ba su karatu wasu 'yan jamhuriyar Nijar kenan ke bayyana ra'ayoyinsu game da zaben na gobe Ibrahim Kalmasi Garba muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. har wa yau muna kan maganar zaɓe amma wannan kara a jihar rivers ɗin najeriya inda ake sake zaɓen 'yan majalisar dokoki da na wakilai kuma na zanta da wakilin lamidu abubakar wanda ya ce zaɓe dai na tafiya daidai a wasu sassa amma kuma yanzu haka an yi gaba da sakataren gwamnatin na jihar lamido ya fara muna bayani ne akan yadda zaɓen ke gudana zaben na gudana lamai lafiya a sassa daban-daban na jihar taribas musamman a birnin fatakwal wurare da dama da na ziyarta sai dai kuma ga duka alamu ba zaben ya bar baya da kura domin an samu tashe-tashen hankula a sassa daban-daban na karamar hukumar wato na ƙananan hukumomi daban-daban da ke jihar Rivers musamman karamar hukumar ah, Abonima da kuma wani yanki na karamar hukumar Bukana da ke can yankin ugoni kamin a ci gaba da gudanar da zaben. To ina jami'an tsaro suke domin an ce an kawo jami'an tsaro har sama da dubu shida ba shakka an tanadi jami'an tsaro na haɗin gwiwa kama daga sojoji da 'yan sanda da sauran jami'an tsaron haɗin gwiwa wannan al'amarin ya faru ne sakamakon su jami'an tsaro suna iya bakin kokarin su game da aiki kamar yadda shi mai mataimakin babban speto janar 'yan sanda dig wato ya aiji bolanta ya shaida min ta wayan salula a lokacin da na tuntube shi amma wasu ne da ake zargi kamar 'yan bindiga ne ko da suka aji makamansu sojan najeriya ta fita sanarwar cewa an kashe mata jami'an soja da dama yayin da kuma bayanai suka nuna cewa a yau din nan an samu wata mota da aka kama da kayan soja da kuma kayayyakin hukumar zaɓe waɗanda yake ana kyautata zaton na jabu ne duk da haka dai da tuntubi magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar ribar ya ce suna gudanar da bincike to lamido idan an ce an samar da jami'an tsaro wadatattu ya aka yi kuma ake samun ire-iren waɗannan abubuwan kenan ba su wadata ba kenan eh duk inda ka bi a jihar taribas da sauran ƙananan hukumomi za ka tarar da jami'an tsaro musamman na sojoji da 'yan sanda da jami'an ah, kula da kwantar da tanzoma wato mobile duk da yake dai a cikin gari a iya cewa gaskiya ba isassun jami'an tsaro sojoji ne suke a ah, kan hanya amma wuraren zaɓe za ka ga ba cikakken ba jami'an tsaro sosai don haka kuma su waɗannan matasan da ake ta zargi suna ta da ƙayar baya jami'an tsaro suka ce sun fito da wata dubara ta gane su saboda haka dai kamar yadda suke bayani suna iya kokarin su to mu koma kan batun ainihin shi kan shi zaɓen ya wani jama'a sannan kuma kayayyakin zaɓe da abubuwan bukata na da zai samar da zaɓe ya isa kankari? to gaskiya ladan ta bangaren kabe akwai matsala domin mazaɓu da dama da ne ziyarta kayan aiki ba su iso cikin lokaci ba a wajen karfe goma sha ɗaya zuwa sha biyu na rana ba a kai kayan aikin zaɓe ba amma wasu kuma mazaɓu da ne ziyarta ana gudanar da zaɓe lamun lafiya yayin da kuma aka kai kayan aikin zaɓe. to ya magana fitowar mutane to cikin garin fatako gaskiya ba a samu fitowar jama'a ba idan aka yi la'akari da idan ana gudanar da zabubu a irin waɗannan na gama gari wato za a ce jama'a ba su fito ba kamar yadda ya kamata amma dai a wasu sassa kuma da ni ziyarta an samu fitowar jama'a kamar yankin ogoni da ya haɗa ƙananan hukumomi guda shida na jihar ribas madalla tattaunawa mu kenan da wakilin mulami da abubakar da ke yankin niger delta idan an samu ƙarin bayani a je a shirinmu na anjima. a can babban birnin tarayyar najeriya ko za a gudanar da taron inganta tattalin arzikin ƙasa ne abin da hassan maina kai ne duba mana alfanun wannan taron a cikin wannan rahoton kwararre kan tattalin arziki malam yushewu aliyu ya ce wannan taro ka iya fito da manufofin da za su iya canza rayuwar 'yan najeriya shi wannan national economic council ina sa ran dole a cikinsa ne sai an yi maganar treasury single account wanda jihohi za su tattara su domin shirya aikace-aikacen da za a yi wanda zai canza rayuwar mutanen najeriya na ɗaya kenan na biyu kuma shi irin wani economic council meeting wanda ya haɗa duka stakeholders kenan a gwamnatance zai dole ya taɓa wato karkasuwan tattalin arziki wanda ake ce ma diversification da kuma priority wato wurin da gwamnati take da interest musamman a irin kasafin kuɗin da aka yi wanda ya shafi a gwamnati za ta zaɓi inda ya fi amfana da inda za ta fi kashe kuɗi tunda a cikin a zero based budget abin da zai fuskanta kenan dole a magana akan corruption saboda a cikin kudaden da ake kokarin karbowa a hannun mutane ya hada da kudaden gwamnati tarayya ya kada kuma da kuɗin gwamnatin jihohi. A nasa bangaren masanin tattalin arziki Alhaji Abubakar Ali ya ce wannan taro muddin ana son ya yi tasiri to dole a fadada shi. Dama wannan council ne wanda yake na gwamnatin tarayya kuma mutanen gwamnati mutanen gwamnati ne saboda haka idan taron ana so ya yi tasiri to sai a kawo masanan tattalin arziki wanda yake ba abin da ya shafe su da gwamnati ba abin da kuma gwamnati zai musu saboda haka sai su kawo shawarwarin su amma idan ka duba wannan National Economic Council wannan taro ne dama wanda mataimakin shugaban kasa da gwamnoni su suke wannan taron nan taro ne wanda yake kuma bai ba wani abu yake haifarwa na amfani ba saboda haka idan ana so wannan ya tasiri dole a shigo da masanan tattalin arziki da ma yan da bankuna hatta ma masu eh, canjin kuɗin nan da ake tsaye da su mutane ne taro za a yi ne na eh, ƙasa gaba ɗaya kowa ya shigo da eh, ra'ayin shi to amma idan dai muddin ne gwamnati ne za a abin abin hanya ɗaya yake tafiya kowa sai ga meye ne shugaban shi yake so ya ji me wannan yake so ya ji amma ba ba za a duba halin da muke ciki a a yi mata magani ba. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. semana. an gaishe ka Hassan Maina kaina har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu muna agogo ya ce karfe 11 na safe da minti 18 ga kuma shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. don allah muna so mu ji kowa ya fi kuɗi a nahiyar afirka idan aka fitar da shi ƙasashen duniya shin shi na nawa ne cikinsu masu tambaya bala muhammad dambuwa da ibrahim muhammad karasuwa da arabiyu awwal mai faci gidan maɗi sakkwato najeriya muryar amurka don allah ku bani tarihin asalin ibo shin daga wani jinsi suka fito suka zo najeriya ko kuma dama a najeriyar suke mai tambaya isu hundila faki jihar kaduna to bari mu fara da mai saukin wato ansar tambaya kan wanda ya fi kuɗi a nahiyar afirka da kuma matsayinsa a jerin attajiran duniya malam arbiu muhammad mutumin da ya fi kowa arziki a afirka shine hamshakin ɗan kasuwan nan ɗan asalin jihar kano ta arewacin najeriya shugaban rukunin kamfanonin dangote alhaji aliku muhammad dangote wanda a yanzu haka ke da kuɗi wuri na gugar wuri dala biliyan 16 ko a ce dala miliyan shida Hasali ma kafin wata matsalar tattalin arzikin da ta shafi wasu manyan kamfanoni a Afirka ciki har da nashi ya taɓa mallakar dala miliyan dubu ashirin Game da babi na biyu na tambayar ka kuwa, dangote ne na 67 a yawan kuɗi a duniya, yayin da attajirin nan ba Amurke mai kamfanin Microsoft Bill Gates shi ne na ɗaya a duniya inda ya mallaki wuri na gugar wuri dala miliyan dubu saba'in da shida. sai kuma ansar tambayar haɗin gwiwa ta su bala muhammad damban da ibrahim muhammad karasuwa da arabiyu awwal masu son jin tarihin ƙabilar ibo idan masu tambayar na saurare to an dace ga daɗaɗɗen ɗan jarida ɗan ƙabilar ta ibo kuma majiyin hausa raɗau Mr. Alfonso Okoro Igwe daga jihar Abia zai baku ansa. Dukkan godiya ta tabbata ga Ubangiji maɗaukakin sarki don ba ni damar ba da wannan tarihi a takaice. A bisa gaskiya dai mawuyacin abu ne mutumin zamani ya ce ga ainihin asalin kabilar Igbo. Amma tarihi na nuna cewa an samu al'amun tsirar tukwane a yankin Nsuka tun duniya na duhu. Wato kimanin shekaru dubu uku kamin da awa wannan babbar manuniya ce mai bayyana cewa haifaffun ibo ainihin 'yan yankin kudu maso gabashin nigeria inda yawanci suka kasance har yau babu shakka kabilar ibo ta ja hankalin duniya ga baki ɗaya dab da turawa sama da shekaru 700 da suka gabata wato a ƙarnin goma sha biyar kenan amma kamin wancan lokacin rayuwar mutanen Igbo kusan ɗaya ne da irin na hausawa sai dai da ɗan bambanci kamar a fannin tsarin mulki da shugabanci an barwa dattawa ne a lokacin wato babu sarki ko masarauta a lokacin hmm. kuma dattawan ne ke kula da duk abin da ya shafi shari'a da hukunci da yanke shawara a fannin wasu al'adun gargajiya ko ɗabi'u akwai tsarin aure da ya ƙunshi nema da baiko da ɗaurin aure da bikin aure da zaman aure da sauransu akwai kuma zamantakewa da ke tattare da zaman lafiya dangantakar kishiyoyi agwalanci da wantaka da sauransu lokacin ma akwai tsarin makwabtaka da ke tattare da aikin gandu da aikin gaya da abota da sauransu hmm. a fannin kuma adabi musamman da adadin baka mm. akwai ire-iren su tatsuniya da almara da sauransu wato a lokaci kenan mm. kuma fannin maganganun azanci lokacin da yana tattare da take da kirari da habaici karin magana kacici kacici da salon magana da adon harshe da sauransu mm. lokacin ma akwai tsarin waƙoƙi musamman dai na aiki kuma akwai waƙoƙin yara ma lokacin na maza da mata lokacin ma akwai ire-iren su wasan kwakwayo hmm. da aka yi wurare daban-daban a yankin hmm. nan kuma lokacin akwai ma sana'o'i irin na gargajiya hmm. kamar su kira musamman ma lokacin kirar jan karfe akwai kuma kirar tukwane da kuma saka musamman dai sakar a wannan a ah, su tabarma da kuma su kwando akwai kuma sana'o'i ta gargajiya irin su noma dai da kuma su wato kamun kifi kenan hmm. akwai dai ire-iren wannan lokacin sannan fannin bukukuwa akwai dai irin na su irin dai na dodo wasan dodo akwai kuma na sabon doya akwai kuma wanda ake ce da shi ɗe hmm. da irin dai na sa'o'i ne wanda kusan ma aka haife su lokaci ɗaya irin da sun kai ga wani masayi ne lokacin idan suka kai wannan masayin hmm. aka yi wannan da irin wannan bikin hmm. a nuna irin da sun isa duk abin da kamata a yi da mutum musamman ma maza ne ke wannan hmm. eh, akwai kuma wadda ake ce da shi iwa akwa biki ne irin da eh, iwa akwa eh, wani biki ne kuma irin na sa'o'i ne kuma na irin an isa namiji Eh, to fannin wasanni kuma akwai kamar dai yadda ake a arewa ma lokacin mm. akwai kamar na mata irin carafke maza kuma na da akwai wasan dara mm. da kuma kokawa mm. akan yi su da lokacin eh, to ibo kabilar da tana da ita ma nata tsari na kwanakin wata ko na shekara wato kalanda kenan wannan lokutan har yau ma wannan tsarin da hmm. kabilar ibo tana da kwanaki guda hudu ne hmm. na makonta hmm. eh, ba dai kamar na turawa ba irin a ce da akwai kwana bakwai ko dai kwanaki bakwai ita dai tun daga lokacin har yau tana da nata abin nan da tsarin kwanakin wata da kuma shekara to sun cikin wannan da akwai kwana guda hudu ne to akwai eke kwana ta farko kenan akwai ore biyu hmm. akwai afo sannan kuma akwai unko to garuruwa dai daban-daban a lokacin suna da dai nasu cikin wannan kwanakin da sukan ci kasuwannin nasu hmm. akan zo a yi mul'amala a yi ciniki dai saye-saye da kuma abin nan Hmm. eh to kuma lokacin ma akwai ma tsarin yadda suke mu'amala da kuɗi hmm. amma dai ba dai irin ta naira ta zamani ba ne hmm. akwai dai tsarin nata lokacin da akwai irin bani ka bani ma'ana kenan a turance akan ce da su yau eh, eh trade by barter kenan eh. sannan kuma a lokacin ya dan Jalo, da aka samu kuɗi Mm. wato ina ce ma arewa lokacin ma akwai irin wannan kuɗin ana ce da shi wuri mm. wato ka wuri a turanci mm. ke to akan yi saye da harshen ku na ibo ya ake kiran wura din wannan din wura din oyorima kenan ake ce da shi oyorima eh oyorima ake ce da shi a mm-hmm. lokacin eh, sannan kuma irin da akwai ma a kabilar mu lokacin ma akwai irin tsarin namu na gine-gine to irin ne ma yadda ma aka saba nahiyar afirka lokacin hmm. akwai irin su gini da kuma tabo akwai kuma da zana da kuma bunu to hakan dai gine-gine ya kasance hmm. a bangaren mu a yankin mu lokacin amma hmm. ina ganin da zarar zuwa abin nan su turawa ina ganin aka samu canji marukar canji hmm. kusan komai dai an canza tsarin komai shi bature ya zai nashi tsarin hmm. musamman da ya ta mulki hmm. eh, lokacin an zo aka fara tura mutane sabon duniya su je su zama bayi wasu ma da su aka yi a lokacin musamman matasa. Wato Malam Alfonsus ah, gabanin zuwan Turawa wani addini kabilar ibo ke bi? samun musamman da ta gargajiya ne hmm, addinin gargajiya ne da yadda ma aka saba a nahiyar hmm, afirka lokacin eh, hmm. eh, irin wannan addini ne ake da su lokacin kuma kowa ma kusan da yana da nashi abin da yake bauta lokacin akwai da ire-iren su ikenga da amadioha da ungu da ago da idini ubadi da su igwe kala da kuma su agbala eh kamar dai lokacin da sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin ciki har da kashi na biyu na tarihin ibo yanzu a madadin mr alphonsus okur igwe da wanda ya hada mana sautin mr caleb da injiniyanmu ni naku ibrahim ka almasi garba ke cewa a kasance lafiya lau to amma da lamun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice a rasha wani jirgin fasinja daga dubai ya yi hadari lokacin da ke kokarin sauka a birnin rostov don a kudancin kasar ya halaka ilahirin mutane da ke ciki su 62 a turkiya wani dan kunar bakin wake ya kai hari yawa sabar ya kashe akalla mutane biyar bakwai daga cikin suna cikin mummunan yanayi kamar yadda ma'aikatar kiwon lafiyar kasar ta yi bayani wani jami'i ya ce sha biyu daga cikin wanda suka jikkata yan wasu kasashen ƙetare ne fashewar ta hauku ne a wani titi da ake kira istikbal inda babban yanki ne na kasuwanci da ke tsakiyar birnin istanbul da galibi yake cike makil da dan adam a karshen mako. Prime Minister kasar Belgium Charles Michael ya kira kama babban wanda ake zargi kan harin da aka kai kan birnin Paris ranar sha ga watan Nuwamban bara muhimmin abu a ci gaba da karfafa salon mulkin demokradiyya. Goma ma'adala da tun labarin mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tattara namu ya namu bari mu miƙa gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Malam Hassan Alhaji Usman Garkeje saboda rasuwar mahaifinsa Alhaji Usman a garin Mubi jihar Adamawa. ya bar duniya yana da shekaru 100 da 'yan kai allah ya ji kansa da rahama ya kara hankulin rashin sa ya kyauta namu karshe don ta zo yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi sahabu imam aliyu da ya taimaka mana wajen gabatar da shirin sai kalif get tacho da ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci injiniya bill ni lada ibrahim ke cewa sai an ji ku.